Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa. Eh, Yayin da al'ummar musulmi a faɗin duniya suka fara azumin watan Ramadana na wannan shekarar. Wasu 'yan Najeriya na ci gaba da koka kan tsadar kayan masarufi da suka yi kira da gwamnatin ƙasar da su duba halin da suke ciki tare da ɗaukan mataki. Kada na ja ku da nisa, bari na mika ragamar shirin ga wakilinmu na Legas Babangida Jibrin. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki. Shirin namu na wannan mako zai karkata ne ta bangaren kayayyakin masarufi lamarin da ke nema ya gagari kundila a daidai wannan lokaci na watan Ramadan. Janye tallafi na man fetur da kuma faduwar darajar naira ya haifar da tsadar kayayyakin masarufi a tarayyar Najeriya abinda ke sa masu karamin karfi gaza samun abinci aiki na ciyar da iyalansu sau uku a rana to koya 'yan najeriya musamman ma dai al'umma musulmi za su tunkari wannan matsala a daidai wannan wata na ramadan lokacin da kuma ake saye da sayarwa musamman ma dai na cimaka ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin lagos inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda al'amarin ka rasa mata ina mutum zai kama abin da zai siya litinin misali naira goma in allah da kafin litinin da za ta zagayo zaga ya zama naira ashirin ko a ce sha biyar kwanakin baya na siyi indomi da dubu sha daya wallahi to my surprise na koma the following week zan siya saboda mutum ya ajiye kafin abubuwa su kan kama a ga mun dubu sha takwas na ce a'a za ka sati tsakani kuɗi ya karu to alal misali mu ma'aikatan gwamnati da kuɗin nan ba kara maka aka yi ba ka riga ka ga bajetin abin da aka siya ka je yau wannan ya karu ka je to ya ilahi ba a san mu ci abinci ne ka rasa ina matsalar take taruhu wannan a taruhu wannan kirga shi suke yanzu kafin zuba ka taruhu naira hamsin da yanzu Allah shi ne ɗari biyar to an baka ba naman ba kifin ka ci barka ɗan sa barkono ka ɗan ji dama dama shi ma ya tsefe dole mutum zai ci ga yanayin rayuwar gaba ɗaya abin zai dai mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mana ɗauki kwai wancan shekarar zan tuna na sai shi dubu da ɗari uku ta azumi jiya jiyan nan dubu uku da ɗari biyar haka din sikon nan kuma wato abin sai i baka mamaki kai ka ringa mamakin a'a in ka je shago ka je sai a kayan masarufin nan ka yi fushi ka ce ma baka siya ba goban ka dawo zai karin to gara ma ka siya a yau da ka tadda shi hakan mai karamin albashi ka ɗauki albashin ka kasi kayan abinci to da me zaka yi kuɗin mota zuwa gurin aikin nan ya kamata gwamnati ta duba Allah ubangiji ya fi mu dan azumi lafiya mu gama lafiya shi kuwa a bangaren sa wannan malami cewa yi halin da farashin kayayyakin masarufi ya shiga a Najeriya abu ne mai daga hankali wannan tambaya da kai ma kan kayan masarufi kayan abinci da sauransu gaskiya abu ne mai matukar daga hankali wannan karni da ake ciki wallahi yana daga hankali ga kuma yanayi ga kuma lokaci Allah ya kai mu na lokacin ibada mutane kuma ba su duba su tausaya su duba Allah cikin lamarin duk da akwai laifin gwamnati akwai laifin mu kan yan kasuwa daga cikin wannan lamari me laifin gwamnati wannan rashin price control da ake ciki su kuma yan kasuwa mu ba su duba Allah da an ce dala ya tashi sai ka ce kudin kasa abin suna da kan abincin masu tuwa jibge sai su kara masu kuɗi yanzu wallahi in ka je ka siya shinkafa yau ba wai shinkafa kare ba da yake shinkafar da ya ka ci da talaka da mai kuɗi shinkafa riga zama abincin kowa kana zuwa tsara koma kasuwa ka so zai ka abin ya daga ma hankali yau ka siya kwano dubu ɗaya ɗari biyar misali kana koma gobe sai a ce dubu biyu da ka kuskure ka koma jibi sai a ce dubu biyu da ɗari biyar dubu uku to me ranar irin wannan eh kowane fiye wata ka duba ga gano ake siya guda ɗaya naira ashirin pure wata wannan ruwa a kasar Najeriya gagara idan ka je siyan dankali yau kana siyan shi dubu guda ka koma gobe sai ce dubu ɗari biyar kaga dole akwai kalubale wannan abin ya kamata gwamnati shiga cikin wannan lamari gwamnati za ta duba ta tausaya ta tarsasa kuma ta tilasta idan gwamnati ta yi kokari ta je price control yanzu ka duba kasar yan Nijar shugaban kasar ana ganin sun kasa sun kasa kan magana yanzu nan yanayi na abinci da tsadar rayuwa ta ka price control ga abin an fara samun sayi da kai amma ya kamata gwamnati ta tausaya ta yi wani abakai wallahi ba abin da zaka taba da Najeriya yanzu nan in ka taba shi yau an jima ka koma ko gobe sai ka ji bambancin rayuwa kaga akwai kalubale ga mutane albashin da ake basu ba isan sai yake ba albashin nan da ake barwa tun a baya shi ake ba har yanzu ga abin nan kan abinci nan ka eh, eh, eh, su wajen su uku zuwa su hudu kaga dole akwai kalubale a cikin wannan rayuwa dan kasuwan ma ya kare saboda me zaka siya ka sirri zaka ciri ba sai masu zalunci wanda suke dora abubuwa wanda ba sa duba Allah wannan ko ba ba riba bane gwara mutum mu tausaya kanmu <clears throat> gwamnati ta shiga cikin lamarin da ta tausaya mu ma mu tausaya kanmu ai wani ba kan wannan ga azumi ga yanayi na rayuwa gwamnati ta duba ta tausaya ta shiga wannan lamari ta yi wani ba kan wannan lamari saboda ba abin da yake kalubale yanzu a kasar nan namu na Najeriya da wuce kayan abinci shine babban tashin hankali kayan abinci duk kasar da ake zaune lafiya ka ce abinci yana wahala to akwai tashin hankali a ciki shi ma a bangaren sa wannan malami cewa akwai bukatar ci gaba da gudanar da addu'a tare kuma da ganin gwamnati ta dauki mataki na lura da farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin kasar daban-daban. A zahirin gaskiya magana farashi na kayayyaki abin sai dai mai ci gaba da addu'a domin abin da ka sai shi yau don ka koma kasuwa kudin sai ya kara babu wani abu da yake takamaiman farashi a nan kasar a yanzu za ka iya sayan abu ma a yanzu nan da ya safe ka koma da yamma kudin sai ya karu duk duniya ne ba sai da ake irin wanda ba sai a nan kasar ba kasa babu control price yanzu nawa ne ake sai da indomi a baya bayan nan katanin indomi abin tun iya dubu biyu yanzu indomi na abin da na sai su je naira dubu goma sha biyu katan da duk abin da ka sani na harkar masarufi na harkar rayuwa yau da kullum in ka sai shi yau gobe ka kuma ya ƙara kullum haka ake samu a nan ƙasa yanzu bottle water nawa ake sai da bottle water ana naira hamsin da amma yanzu naira naira ɗari biyu ne bottle water idan ka tafi saudiya nan da shekara goma duk wanda ke da saudiya san nawa ake sai da bottle water a saudiya real ɗaya ne in ka koma mai zaka zaka sai shi duk abin da ka sani zaka sai shi a dubai a india a china duk abin da zaka sai shi da je kuɗin ƙasa abin da ka sai shi shekara biyu shekara uku in koma haka kuɗin yake ba abin da ya karu amma banda najeriya duk duk abin da mutum ya saya yau ne kuma gobe ba haka da same shi ba ya kara kuɗi gwamnati ba ta duba al'amarin yan kasuwa a ke duba price nawa ya kamata a sayar da kaya ya suke sayar da ba a yin wannan abin kawai ana zaune haka da ka kowa yanda ya ga ma ka sayar da kaya ba control price to za a kasa a ci gaba yan kasa suna cikin wahala yanzu nan na je sayan abu ni da wani mutum muka gamu da shi a gurin masu sayar da kayayyakin shinkafa sai yake gaya mu cewa shi a yanzu abin da yake sayan abincin ya je gurin aikinsa da yana sayan abincin naira ɗari biyu za a bashi shinkafa da nama idan ya fita da breakfast da safe da yamma ma da rana zai siya 200 biyu na 200 biyu nama ne a 300 ya ce albashinsa naira dubu talatin ne yanzu abin da yake magana idan ya je zai siya wannan shinkafar sai ya siya ta naira ɗari biyar sai an bashi nama guda ɗaya ɗari uku ya ce kuma baya goshi two times yake ci ya ce dubu ɗari shida an kai times thirty nawa ne kuɗin kaga kuɗin har ya riga ya haure albashinsa a ce har yanzu ana albashin naira dubu talatin kamfanin duka su kuma kamfanin da ake masa aiki da 'yan ƙasa suke masa aiki sun iya ƙara kuɗi duk sati wani duk wata da duk wata bai san ƙara kuɗi amma ba su iya ƙarawa ma'aikatan su kuɗi ba gwamnati kawai ta ƙyale ba ta ma san me ake a irin wannan layin ba ma ko harkar sauran da suke kawo mana kayayyaki kasar nan an ba an kakkada abinda suka dama suke sayarwa an kai masa magana suke magana cewa sun biya kiliyarin kuɗi sun biya haraji da yawa abinda suka dama sa kayan nan wani kaya ma in ka harkar textile ma an kai gace da kayan da su biyo shi a kwantena ɗaya a cire kusan kwantena uku saboda kawai ƙasa ce kawai an bar kowa yana yi abinda ya ga dama to wace irin ƙasa ce wannan shugabanni ba sa shiga cikin al'amuran talakawan su an bar ƙasa kawai kowa yana abinda ya ga dama yan ƙasa suna ga dama ma'aikata kowa yana abinda ya ga dama rayuwar wasu yan Najeriya kenan game da hawa farashin kayayyakin masarufi musamman ma dai a wannan lokaci da aka shiga na watan Ramadan to koya farashin kayayyakin masarufin yake yanzu haka a akasarin kasuwannin birnin Lagos tambayar kenan da newa Abdullahi Malami daya daga cikin 'yan kasuwa da ke harkokinsa a kasuwan Maltuwa da ke birnin Lagos inda ya fara da bayyana mini farashin kayayyakin masarufin kamar da yake a kasuwar tasu. Farashin kaya na wannan sati sakamakon shigowar watan Ramadana kwandon tumatir babba naira dubu ashirin da biyar so dolan taruhu naira dubu hamsin da biyar buhun masara naira dubu sittin da takwas buhun gero naira dubu sittin da biyar dankalin turawa naira dubu casa'in babban buhu mai kilo ɗari albasa babban buhu mai kilo ɗari da ashirin naira dubu arba'in citta solo naira dubu tamanin da uku tafarnuwa solo naira dubu tamanin da uku yar kofa shinkafa koren 50 kilo naira dubu tamanin da uku buhun shinkafa 50 kilo yar hausa naira dubu saba'in dankalin hausa naira dubu hamsin babban buhu doya kwari'a naira dubu dari uku abdullahi malami daga international market matuwa lagos azumin na bana ya sha bamban da na shekarun baya sabili da tsadar rayuwa a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin damu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin a Legas baban gida Jibrin da kuma Julia Discretion da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. ku zo mu dinga noma tushe na arziki ku kama noma yaƙi na ci gaba kar mu manta baya ne ta da mu sandare na arzikin mu shine uwa uwa